jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa da dukkanin su ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da kuma yanzu hakan ke cikin dokar ta ɓaci na ci gaba da fuskantar munanan hare-hare ne musamman ma ga mazauna ƙauyuka wannan matsala ne ya fi munana ne a jihar borno wadda ta kasance da haɗe tilau da ke makwabta da ƙasashen afirka uku wadda suka da ƙasar kamaru da cali da kuma nijar an dai kiyasin cewa fiye da ƙauyuka dubu ɗaya da ɗari biyar ne wanda 'yan bindiga suka daidaita a jihar borno kaɗai yayin da ake ci gaba da samun kwararowar jama'a daga irin waɗannan ƙauyuka zuwa manyan birane don gudun tsira da ransu wannan hari na baya-bayan nan da shine na garin goza yayin da muke samun bayanai na nuni da cewa waɗannan mahara sun karɓe ragamar shugabancin garin na goza inda suka fitattaki dukkanin mutanen da ke garin kuma suke ci gaba da kwashe kayayyakin abinci da sauran ababen hawa mallaka mutanen garin yayin da suka afkawa duk wani matashi ko kuma saurayi da suka gani a garin sukan bindige shi ne har lahira kamar yadda wanda ya samu kubuta daga wannan gari ya sai damini irin halin da suka shiga Najeriya. Kan za su su dawo waɗansu ma suna mutuwa saboda kishin ruwa a kan dutsen sufet waɗansu ma sun gagara mata daman ba ta ne masu dutsen mata ma sun gagara su je su bini mutane a dutse har yanzu akwai gawa su. information da na samu da sassafe yau. A duk lokacin da mutum ya zarci irin waɗannan garuruwa ko kuma ƙauyuka da akan afkawa babu abin da zai gani illa ƙonannin gine-gine da na ababen hawa da kuma wani lokacin zaka tadda ƙananan yara ne ke kukan fitar hankali sakamakon irin halin da suka faɗa na samun kansu cikin wannan kuncin rayuwa musamman ma waɗanda aka kashe iyayensu. mun kuma ziyarci wata filin makaranta firamare inda muka tadda wasu jama'a fiye da dubu biyar da suka gudu daga wasu ƙauyuka daban-daban don neman tsira da ransu. yanzu ka muna tsaye inda 'yan gudu hujira ɗaruruwan mata da maza suka shigo cikin wani filin makaranta inda suke zaune tare da mata da yara a sakamakon irin hare-haren da akan kai ƙauyukansu tuni dai aka so mu samun wasu maharba da ke neman dama daga wajen gwamnatin tarayyar Najeriya na neman farauto yayan kungiyar Boko Haram da ake zargin cewa su sukan kai irin wannan hare-hare kamar yadda Malam Abdulkarim da aka fi sani da Baba Mai Giwa ya shaida mini a wata hira da nayi da shi. Ni din nan wannan da ka gani Baba Mai Baya mun hada maharba sama da dubu biyu amma federal gamman da muka tara maharba bata ba mu izini mu shiga jeji. To kamar kun nemi wannan izini ne daga gare Mun har fadan shugaban kasa matasa na je na gaya musu cewa a gaban kwamiti na gaya musu cewa mun tara maharba federal government bata ba mu izini mu shiga ba wani kwamiti kenan kwamiti da aka nada kan yara na shibok sanata muhammad alindume shine dan majalisar dattawa da ke wakiltar kudancin borno da kuma waɗannan garuruwa da suka da dambuwa da cibuk da kuma goza ke karkashin sa ga dai abin da ke cewa kuma mun haɗu ne don mu kai kukanmu ga jami'an tsaro akan su hanzarta aje a samu a cetar da mutane a ko kuma a kubutar da mutane mu da har yanzu ana nan ana kai musu hari ana kwashe su ana kwashe gidajensu muna kokarin wayanda aka kakkashe a samu abin ne su a yanzu dai waɗannan mahara sun karya gadan gamborun gala zuwa garin maiduguri da gadan shiga garin biyu da kuma gadar shiga garin goza wanda hakan ya janyo cikas ga mabiya irin waɗannan hanyoyi wanda hakan ya sa mai alfama shehun borno alhaji abubakar umar garbe el kira ga al'umman da ke ƙasar nan da su gaba da addu'o'i na musamman Sudan don neman kawo ƙarshen wannan itila'i da Ubangiji ya jarabci al'ummansa da shi. Kamuna kira duk mutanen kasa a yi addu'a ana yi kuma a ci gaba da addu'a domin zaman mu yadda muke ciki a najeriya wannan sai addu'a ne a ci gaba da addu'a a yi addu'a allah ya ba kasa lafiya domin duk inda ba lafiya to akwai matsala a wani lokaci dai irin wannan hari da akan kai kan jama'a kan zo wa jama'a da mamaki ganin yadda akan kai hari ne kan fararen hula ko kuma jami'an tsaron kansu ba tare da samun wani dauki daga wani bangare ba suka zo suka yi wannan tare suka kashe mutane wurin su kona dukiyoyin mutane gabaki da suka kona garin kurmus gabaki da shi da suka bari a wannan garin ai kuma dai suna nan na doro suna nan sada ake abubuwan duk suna ji da kunnan su tunda harbi ne ake ga hannun sun sani kuma abu mamakin ma inda zaka yi mamaki ta ina ma suka zo tunda gaban garin a arewacin garin ruwa ne kuma an ci da mashin suka bugu ta suka biyu kaga wannan shine abin da za ka yi mamaki irin yadda wannan hukumomin ba sa da daukan mataki sai dai wasu rahotanni da muka samu daga baya bayanan na nuna cewa jami'an tsaron Najeriya na cin nasara kan waɗannan mahara musamman ma waɗanda ke iyaka da kan Kamaru sakamakon irin sabon solo da suka fito da shi na kokarin tunkaran maharan da kuma jajircewa na kin arcewa daga filin daga lokacin da aka kawo masu harin ita ma dai babban akawunta na jihar Borno Hajiya Mai kira ta sai ga irin waɗannan mahara da su wa Allah su kawo ƙarshen irin wannan hari da suka kai kan jama'a hakan nan. Ina so in roƙi wannan daman da roƙi 'yan uwanmu da suna Boko Haram da Allah su sanyatar da zuciyarsu a sa a dakatar da wannan abu. Hafizai nawa muka rasa a dalilin wannan abu. Matasa, 'yan mata, mata, iyaye, dukiya a haƙura a tausaya ma jama'a ubangiji allah da ya halicce mu da muke bin ubanninsa yana yafe mutum yana yafe mana balle a tsakanin mu 'yan adam har ya dace ko da mene yanzu kan a haƙura a tausaya jama'a a ranar talatin ga watan mayun wannan shekarar ne dai wasu 'yan birnin suka yi wa sarkin askira da na'uba da kuma sarkin goza kwantan bauna wanda har suka yi sanadiyar mutuwar sarkin gozan akan hanyar su na zuwa garin gombe dan zuwa zana'izar sarkin gombe a wancan lokacin ne dai gwamnan jihar borno horon bukashi shatima ya halarci jana'izar sarkin gozan da rakiyar jami'an tsaron soja da na 'yan sanda da ma 'yan sandan farin kaya fiye da ɗari biyar da kuma jirgin saman soja da ke shawagi a sararin samaniya don baiwa gwamnan da tawagarsa kariya hakan yasa na tambayi gwamnan jihar ko me ya bashi kwarin gwiwa ganin cewa wannan hanya ne mai hatsarin gaske da su kansu jami'an tsaron kan yi taka tsantsan wajen bin irin waɗannan hanyoyi sai amsa min da cewa eto eh to in nace maka ban da tsoro na yi maka karya amma shugabanci kuma sai ka hada da ɗan dattako da zuciya mutuwa kan zai zo wajen ka rana ɗaya ko kaso ko kaki amma shugabanci in ba za ba ka da karfin jurewa da zuciyan je inda ya cancanta kaje ba sai ka bar mulkin amma ba zai yi kana mulki mutanen ka suna bukatan ka ka firgita ka sorata kake zuwa waje ba Allah ya ba mu zaman lafiya yanzu kuma menene ne al'umman jihar Borno na cikin wani halin tsaka mai wuya musamman ma na irin wannan hare-hare da suka fuskanta daga wannan ƙauye zuwa wancan ƙauye ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba jama'a da muhallinsu da wajen sana'arsu ko kuma wajen kasuwancinsu da yanzu hakan ke daɗa jefa al'umma cikin wani halin kakani kayi wanda duk wani ɗan jiha babu wani fata da zaka ji na yi illa neman zaman lafiya da kawo ƙarshen irin wannan gingimu da ke neman gagaran kundila haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.